بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقولي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك الآية وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإن الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس كادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي قسم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالعلم النافع هو أصل الهدى والعمل بالحق هو الرشاد وضد الأول الضلال وضد الثاني الغي فالضلال العمل بغير علم والغي اتباع الهوى قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ولهذا قال علي ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا انقطع الرأس بان الجسد ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له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 a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata 27 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya yi daidai da 24 ga watan uku miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 wannan kuma shine darasinmu na talatin da ɗaya a jeran gwanan mu a wannan majalisi kuma shine na saba'in da biyar idan ba a manta ba satin da ya gabata ibn taymiya ya koro maganganunsa akan hakuri wanda shi ma yana ɗaya daga cikin a'malul qulub ayyukan zuciya yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka da zuciyar bawa take aiwatarwa yana ce mana wa qad zakara Allah as-sabra fi kitabihi fi akthari min 90 mawdi'an Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa alkur'ani mai girma ya ambaci haƙuri ko ya ambato haƙuri a gurare sama da tasa'in wannan ƙididdiga imamu ahmad ibn hanbal shi ya fara bayar da ita ubangiji ya faɗi haƙuri a gurare daban-daban a alkur'ani mai girma sama da guri tis'in wanda wannan zai nuna maka girman ƙadarar wannan aiki na zuciya wato haƙuri abu ne ba kankani ba abinda ubangiji zai ambace shi a alkur'ani sama da sau tasa'in babu shakka wannan alama ce da take nuna girman wannan abu da kuma kasancewarsa abu ne da ya wajaba ga bayi ya kasance akwai shi a tattare da su wa qaranahu bis salati fi qawlihi ta'ala wasta'inu bis sabri was sala inna wa innaha lakabiratun illa 'ala al kuma ubangiji madaukakin sarki ya ambace shi a wani gurin ya kuma gwama shi da sallah inda Allah yake cewa wasta'inu bis sabri was sala, ku nemi taimako ta hanyar haƙuri ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah lalle ita sallah lakabiratun babban aiki ne illa alal khashi'ina sai ga waɗanda suke masu khushu'i masu nutsuwa ga Allah maɗaukakin sarki Haka nan Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala. inna allaha ma'as sabirin ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimakon Allah da tallafinsa ta hanyar haƙuri ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah lalle Allah yana tare da masu haƙuri hakanan da inda Allah yake cewa wa aqibis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-dhakirin ka tsayar da sallah a gefen rana wato ka tsayar da sallah tarafayin nahari su ne salloli na sallar abin asubahi sallar asuba sallar da sallar la'asar sannan wa zulafan min layin sallah ta magriba da ta isha'i da ta asubahi Allah ce inna alhasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikra zakiri wannan wa'azi ne ga waɗanda suke masu azantuwa Allah ya ce wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin kai hakuri lalle Allah baya tozarta ladan waɗanda suke kyautata aikin su Allah ya gwama ainihin hakuri da sallah a cikin waɗannan ayoyi hakanan da inda Allah yake cewa fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kayi haƙuri bisa abin da suke gaya maka wato bisa baƙaƙen maganganun da kafirai suke faɗa maka wa sabbih bihamdi rabbika sannan kayi tasbihi ta hanyar gode wa ubangijinka qabla tulu'i shamsi gabanin hudowar rana wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwarta da inda Allah yake cewa fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dhanbika ka yi hakuri lalle alkawarin Allah gaskiya ne sannan kuma ka nemi gafarar ubangijinka waɗannan kaɗan daga cikin ayoyin alkur'ani inda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci haƙuri ya kuma gwama shi da sallah wanda sa'anin sallah kuma kowa ya san girmansa sallah ɗaya ce daga cikin shika-shikai biyar na musulunci wanda idan aka rasa guda daga cikinsu to an rasa musulunci to ubangiji sai ya gwama haƙuri da wannan rukuni babba wanda shine sallah bayan kalmar shahada rukuni mafi girma a cikin rukunan musulunci shine sallah kaga wannan abu ne da yake nuna maka girman haƙuri wato Allah maɗaukacin sarki ya ambato ya ambato haƙuri a cikin alƙur'ani ta nau'uka guda goma sha shida wato hanyoyi daban-daban hanyoyi goma sha shida ubangiji ya hikaito mana haƙuri ya nuna mana muhimmancinsa hanya ta farko inda ubangiji ya yi umarni da haƙuri kamar yadda muke gani a cikin waɗannan ayoyi wasta'inu bis sabri was sala ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala anan akwai umarni da yin haƙuri haka nan inda Allah ke cewa يا ayyuha الذين amanu اصبروا wa sabiru wa da wasbiru wasbir wa ma sabruka illa billah duk waɗannan ayoyi haƙuri ubangiji yake umarni da shi wanda yana nuna maka wato haƙuri wani abu ne wanda yake wajibi saboda umarnin ubangiji matukar ya zo ba tare da wani dalili na musamman na daban wanda yake nuna umarnin nan ba na wajibi ba ne to ana ɗaukar umarnin a matsayin wajibi shi yasa a baya malam ya gaya maka cewa haƙuri wajibi ne a gurin musulmi gaba ɗaya ba wani musulmin da ya ja akan kasancewar haƙuri wajibi ne daga cikin wajibai na addinin musulunci guri na biyu ko nau'i na biyu daga cikin nau'uka da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci haƙuri a alƙur'ani inda ya yi hani ga abin da yake kishiyar haƙuri fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil alaihim wasbir ka yi haƙuri kama sabara ulul azmi min rusul kamar yadda manya manyan manzanni din nan ulul azmi suka yi haƙuri wala tasta'jil lahum kada ka yi musu gaggawa kada ka yi musu garaji garaje wani abu ne wanda ya saba wa haƙuri mai haƙuri ba za ka same shi yana garaje ba hakanan a wasu wurare za mu ga ubangiji ya yabi masu haƙuri Sabirina الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين bil بالأسحار ubangiji ya ambaci masu haƙuri a nan ya gwa masu da masu gaskiya da masu ciyarwa da masu tsayawa ainihin su bauta wa Allah a lokacin dab da lokacin sallah asubahi waɗannan wannan aya yabo ne ubangiji yake yiwa masu haƙuri haka nan a wani guri Allah Maɗaukakin sarki yana cewa wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba'si ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun ubangiji yace ka keɓe wato masu haƙuri da yabo wasabirina ka keɓe masu haƙuri da yabo masu haƙuri a lokacin da suka shiga cikin wahala lokacin da suka shiga cikin babu lokacin da suka shiga cikin wata musiba hakanan za mu ga a wani nau'in na daban nau'i na hudu ubangiji yakan nuna soyayyarsa yakan ambaci soyayyarsa ga masu haƙuri wallahu yuhibbu sabirin nau'i na biyar ubangiji yakan nuna ma'iyyarsa wato kasancewarsa tare da masu haƙuri ma'iya a nan ma'iya ce ta taimako da agaji da tallafi da ba da nasara ubangiji yana cewa Uh, ubangiji yana cewa wasbiru inna allaha ma'as sabirin ku yi haƙuri lalle Allah yana tare da masu haƙuri wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri a nan ma'iya ta ubangiji ma'iyya ce ba amma ba ma'iyya ce khassa ma'iyatun nasri wat tawfiqi was sadat ma'iya ta ubangiji ya ba su nasara ya ba su tawfiqi ya nuna musu daidai to ubangiji yana tare da masu haƙuri a nan akwai nau'i na shida inda ubangiji yake nuna haƙuri shine yafi alkhairi ga masu yinsa wala in sabartum la huwa khairul lalle idan kuka yi haƙuri haƙuri shine mafi alkhairi ga masu yinsa wa an tasbiru khairul lakum ku yi haƙuri shine yafi muku alkhairi a wani gurin kuma wato nau'i na bakwai za mu ga ubangiji yana nuna sakamako gwaggwaba da zai ba wa masu haƙuri sakamakon da ya ɗara ayyukansu wala najziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma lalle za mu sakan kama waɗanda suka yi haƙuri da ladansu fiye da abinda suka kasance suna aikatawa nau'i na takwas ubangiji yakan faɗi sakamako na masu haƙuri da cewa sakamako ne wanda ba a a lissafawa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum lalle ana cikawa masu haƙuri ladan su bighairi hisab ba tare da lissafi ba haka nan a wani guri ubangiji zamu ga wato shine nau'i na tara ubangiji yana nuna bushara yana cewa albishirin masu hakuri wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر sabirin. ubangiji ya ce ka yi bushara ga masu haƙuri nau'i na goma za mu ga ubangiji ya nuna cewa ya lamunce wa masu haƙuri nasara cin nasara a duk abin da suke yi na gwagwarmaya in har sun yi haƙuri to ubangiji zai ba su nasara bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin bala e in kuka yi haƙuri wa tattaqu kuka ji tsoron Allah wa ya'tukum min fawrihim hadha suka zo muku da irin wannan gaggawar to ubangiji zai kawo muku madadi zai kawo muku tallafi na mala'iku dubu biyar waɗanda suke sanya alamar azaba akan makiya Allah hakanan guri na sha ɗaya ko nau'i na sha ɗaya ubangiji yana nuna cewa masu haƙuri su ne waɗanda suke da azama ta aiki su ne suke da karfan niyya a zuciya wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur lalle wanda ya haƙuri ya yafi wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura na mutane masu azama mutane masu ƙarfin zuciya wuri na sha ɗaya ko nau'i na sha ɗaya inda Allah ya ambato haƙuri na sha biyu afwan nau'i na sha biyu inda Allah maɗaukakin sarki ya ambato haƙuri ya ambato shi da cewa masu haƙuri su ne suke samun gagarumin sakamako na ayyukansu su ne ubangiji yake ba su taufiki wajen ayyuka na kwarai kamar yadda Allah yake cewa ah, wa qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan ولا illa إلا الصابرون masu ilimi suka cewa waɗanda suka suke wato a ƙaru da yake birge su cewa ku kai ku ku. lahi ladan ubangiji da zai bayar khairun shi ya fi alkhairi liman amana ga wanda ya yi imani wa amila saliha yi aiki na kwarai sai ya ce wa ma yulqaha illa sabirun ba kowa yake sa wala yulqaha illa sabirun ba kowa yake samun wannan ba sai waɗanda suke da haƙuri wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim ba komai ake wa kowa ake bashi wannan matsayi da wannan mataki ba sai waɗanda suka yi haƙuri sai waɗanda kuma suke da babban rabo nau'i na sha uku inda Allah maɗaukakin sarki ya ambato haƙuri ubangiji a wurare daban-daban ya nuna cewa masu haƙuri su ne suke fa'idantuwa suke fahimtar ayoyin Allah waɗanda suke masu girma inna fi zalika la'ayatin ayatin sabbarin shakur Allah ya faɗi wannan har wajen gurare guda uku a alkur'ani inna fi zalika la ayatin sabbarin shakur duk wannan yana nuna maka girman haƙuri. guri na sha hudu ko nau'i na sha hudu inda Allah maɗaukakin sarki ya ambato hakuri a cikin alkur'ani inda ya nuna cewa masu hakuri su ne suke cin nasarar samun abin da suke nema su suke cin nasarar ƙetare abin da suke ki ubangiji ya kare su daga fadawa shiga wuta wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku na shiga gare su ta kowace irin kofa sannan kuma suna musu gaisuwa abinci ya tabbata a gare ku kun aminta babu wani abin da zai faru gare ku wanda ba ku da ba ku so bima saboda hakurin da kuka yi fa ni'ma ukbaddar ma dalla da wannan gida na karshe da ubangiji ya muku sakamako da shi wuri na sha biyar ko nau'i na sha biyar inda Allah ya ambato hakuri a alkur'ani ya nuna mai hakuri shine ubangiji yake gadan masa da shugabanci shine ya cancanci ya samu shugabanci waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu muka sanya ainihin daga cikin su muka sanya shugabanni saboda a yahduna bi amrina suna shiryuwa da umarninmu lamma sabaru saboda hakurin da suka yi wa kanu bi ayatina yuqinu kuma sun kasance masu sakankancewa da yaqini a bisa ayoyinmu sannan guri na sha shida su ne guraren da ibnu taymiya na gema da ishara zuwa gare su inda Allah madaukakin sarki ya hada hakuri da yaƙini ya hada shi da tawakkali ya haɗa shi da godiya ya hada shi da ayyuka na kwarai wannan duk yana nuna maka girman wannan al'amari haƙuri malam ibnu taymiya yake cewa waja'ala al-imamata fi ad-din mawruthatan 'an as-sabr wal yaqini ubangiji ya sanya shugabanci a addini ana samun shi ne ta hanyar haƙuri da kuma yaƙini wato sakankancewa ta zuciya waɗannan abubuwa guda biyu su suke sanya mutum ya cancanci shugabanci a addini domin Allah na cewa waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya su mun sanya wasu daga cikin su shugabanni yahduna bi amrina suna shiryuwa da umarninmu lamma sabaru yayin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinun suka kasance masu yaƙini da ayoyinmu masu sakankancewa masu imani na yaƙini a zuciyarsu malam ya ce na dina kullahu ilmun bil haqqi wa amalin bihi domin addini ka cokam in ka dunkule shi kana iya cewa ne sanin gaskiya da aiki da gaskiya wannan ne addini ka san gaskiya ka yi aiki da wannan gaskiya wal bihi la fihi min al yaqin was sabr wanda duk zai yi aiki da gaskiya dole ya samu yaƙini dole kuma ya samu haƙuri dole ya samu yaƙini dole ya samu haƙuri waɗannan abubuwa guda biyu da su ne mutum yake samun sifa ta shugaba ubangiji ya lamunce ma wanda ya cika waɗannan sifofi biyu ya zama kuduwa abin koyi a cikin al'umma ya zama ubangiji ya sa masa lisana sittin fil akhiri ko da yaushe za a rika ambatansa da kyakkyawan ambato ana masa addu'a kyakkyawar addu'a za mu ga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sun samu wannan martaba saboda abinda suka kasance suna da shi na haƙuri da kuma abinda suka kasance suna da shi na yaƙini yaƙini da shi ne ake kore dukkan wata shubuha haƙuri kuma da shi ne ake yaƙar dukkan wata sha'awa shaiɗan yana bullowa wa mutum ne ta kafa biyu don haka mutum yana buƙatar ya yaƙi shaidan ta ɓangarori guda biyu ta kafofin nan guda biyu shaidan yakan ɓullo wa mutum ma ta kafar shubha ko kuma ta kafar sha'awa ta kafar shubha shi ne ƙoƙarin sa masa shakka da jefa masa kokonto a zuciya dangane da addininsa kullum zuciyarsa ta dinga kaɗawa tana raurawa tana rawa dangane da abin da ya shafi Allah da manzansa da abin da ya shafi ranar lahira da abin da ya shafi aqida gaba daya da zamana akwai shubuha da shakka a cikin aqidarsa yana tunanin anya abu kaza kuwa haka yake to wannan wata kafa ce da shaidan yakan yaƙi mutum ta nan babu abin da zai magance wannan yaƙi wato babu abin da ɗan adam zai yi amfani da shi wajen ya yaƙi shaidan ya kawar da wannan shubuha sai ya ƙini kafa ta biyu ita ce kafar sha'awa ya sa masa sha'awar abubuwa na ma'asi abubuwa na saban Allah je yana son ya yi lalata yana son ya yi sata yana son ya yi ainihin ƙarya abubuwan da ya san saban Allah ne amma sai ya rika kawata masa su a ransa to babu abin da zai yi yaƙi wannan shi kuma sai haƙuri waɗannan abubuwa guda biyu ko kafofi guda biyu ta nan ne shi ɗan yake yaƙar dukkan wani ɗan adam in bai yaƙe shi ta fuskar shubuha ba to zai yaƙe shi ta fuskar sha'awa ta fuskar shubuha ita ce za ta sa shi ya rika kaddamar da ra'ayinsa a kan shari'a a ce masa ga aya ga hadisi ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma shi ya rika cewa ni ina ganin kaza kaza kaza kaza ko kuma ni malami na ya ce min kaza kaza ko kuma ni na gaji kaza kaza daga iyayena ko na taso a garin mu ga abin da ake ko a koyar mu ga abin da naga ana yi kaga anan yana kaddamar da wani ra'ayi akan shari'a wannan abin da ke haifar da wannan ita ce shubuha yake shaidan ne ta wannan bangaren sannan kaddamar da san zuciya akan tunani na hankali maimakon ka yi aiki da hankalinka ka bar abin da zai cuce ka nan duniya da lahira sai ka watsar da hankalin sai ka aiwatar da abin da zuciya take kukulla maka to wannan kuma shine babin sha'awa a duk lokacin da kaga mutum ya yi aikin saban Allah wato ya bi sha'awar zuciyarsa ne ya kuma sa kafa ya danna hankalinsa don da zarar zai yi tunani da hankalinsa tsayi ya dubi abin nan da zai yi zai iya haifar masa da matsaloli da yawa a duniya zai iya haifar masa da babban matsala a lahira in ya aiwatar da hankalinsa wajen wannan tunanin to ba zai yi wannan abun ba sai ya murƙushe zuciyarsa ya danne ta ya sa kan sakalin haƙuri ya yaƙi shaidan wannan shine zai iya sa mutum ya zama ya samu shugabanci a addini ya samu daraja ta yaƙini ya sa kuma daraja ta haƙuri sahabban manzo Allah da wannan suka samu shugabanci a addini limaman shari'a duka da wannan ne suka samu shugabanci a addini imamu ahmad ibn hanbal <clears throat> da wannan ya samu shugabanci a addini ta yadda duk sanda za a ambace shi sai an ce imamu ahmad imamu ahmad duk sanda za a ambato shi sai an gwama sunan shi da wannan imama din za mu ga yadda ya shigo cikin jarraba da balahira da tashin tashina iri iri aka jarrabe shi aka fitine shi a cikin addininsa amma ubangiji ya bashi yaƙini da haƙuri ya iya cin nasara a kan shaidan wanda yake kai masa farmaki ta waɗannan kafofi guda biyu duba ta yadda a lokacin shugabancin ma'amun al-ma'amun <clears throat> al-ma'amun yana gurin yaki amma miyagun malamai na bid'a suka nuna masa cewa ya kamata a yada aqidar mu'tazilanci kada a bar mutane ba mu'tazilawa ba ta yaya za a yada aqidar mu'tazilanci ta karkashin yada aqidar alqur'ani halittacce ne kamar sauran halitta don haka abinda za a fara yi ba jahilai za a jawo ko jama'ar gari ba a'a malamai ya kamata a jawo sai sun yarda da wannan ra'ayi in malamai suka yarda da wannan ra'ayi to shikenan kowa ma zai bi su malaman ƙarya malaman bid'a malaman shaidan su suka fara yi wa khalifa al-ma'mun wannan hudu ba yana gurin yaki a tsarkus amma ya aika cewa a kama imamu ahmad a kai shi bagdad a kai shi fadar khalifa a je a daure shi aka kamo imamu ahmad da shi da wani malami muhammad ibn nuh muhammad ibn nuh a lokacin matashi ne ba ma wani mai shekaru bane da yawa aka sa musu sasari aka taho da su a hanya shi Muhammad ibn Nuh Allah ya karbi ransa Imam amr ya yi masa sallah har ma yana shi Muhammad ibn Nuh yana yi wa Imam amr wasici cewa kada ka kuskura duk abin da za a nuna maka ka yadda ka amsa wannan aqida mutane duk su kai suke kallo kowa ya zira maka ido abinda duk ka faɗa shi za a yi aiki da shi duk inda ka ja jama'a nan za su yi don kada ka kuskura ka ansa musu akan abin da suke kiran ka zuwa gare shi imamu ahmad ya yi addu'a a lokacin ya ce allah kada ka nuna mun fuskar al-ma'mun ya allah kada ka nuna mun fuskarsa a gurin yakin ya mutu aka kawo Imam ahmad lokacin an sanya al-mu'tasim billah shine khalifa haka aka je aka garkame imam ahmad a cikin kurkuku aka rika nuna masa azaba iri-iri daban-daban ta rana daban ta yamma daban ta dare daban tare da rudarsa wani lokaci da dukiya da matsayi a ce za a kusanto da shi amma duk imam ahmad ya ƙi yadda da abin da suke nemansa da shi haka cikin yana cikin sasarinsa za a rika turo masa malaman bid'a wasu su gamsar da shi akan ya yarda cewa alqur'anu makhluq qur'ani halitta ne ba maganar Allah wacce take sifa gare shi ba Imam Ahmad shi kuma ya ce bai yarda ba wannan abin da suke kiran kiransa a sa in suna so ya yarda su ya kawo musu kawo shi? aya daga littafin Allah ko hadisi daga sunnar manzo ito ni bi dalilin min alkitabi was sunna ku zo min da dalili a alqur'ani ko sunna in kuka yi haka to zan yadda ce ai Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyya wa hal yakunu maj'ulan illa makhluqa ai Allah ce inna ja'alnahu sai suka fassara ja'alnahu bi ma'ana khalaqnahu yace to ya za ku yi da faja'alahum ka asfin ma'kul fa khalaqahum ka asfin haka suka yi ta ja da shi akan wannan su ce da shi Allah ya ce ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun ce ai min zikrin zikirin alqur'ani ake nufi kuma gashi an ce muhdathin faralli ya ce a Allah cewa ya sa wal qur'ani zikir ya ambaci alƙur'ani wajen ambatansa da zikir ya sa alif da lam wancan kuma zikirin aka ce babu alif da lam wal qur'ani zikir Allah ya ce haka suka rika ja da shi su kawo masa wasu hadisai ya ce wannan hadisin baya da kyau hadisi ne bara gurbi wane da wane da wane su suka kawo shi suka kirkire shi saboda malamin hadisi ne ba za a kullo mishi ta nan ba ce kawo mana hujja ya kawo ya kure su su rasa me za su yi a zo da shi gaban mu'tasim ya ce ku yi naziruhu ku yi mukabala da shi ku kure min shi da sun faɗa ya faɗa su rasa me za su faɗa ya ce ku yi mukabala ku kure shi babu abun faɗa ibnu abidu du'at wanda shine babban shugaban malaman fada Ahmad ibn Abi sai ya rika ziga khalifa shi mutumin nan in ka bar shi fa zai lalata mana sha'anin nan a gaggauta gamawa da shi khalifa ce a so nake ku kure shi <laughs> kuma ba zai kuru ba aye ayi ayi komai ya faɗa komai suka faɗa sai ya mayar da martani kuma in aka kure wannan sai wancan ya motsa in aka kure wannan sai wancan ya motsa haka ake masa layi da waɗannan miyagun malamai <clears throat> yana ta kure su ɗaya bayan ɗaya karshe a ce a maida shi kaso a a tsare shi a je a tsare shi kashe gari a kuma dawo da shi a kuma sa shi gaba ya ce ni abin da nake bukata ku kawo aya ko hadisi zan bi ku akan ra'ayi babu aya ko hadisi ina kan ra'ayi mutasi ya ce ka gani ni fa ina son ka ba na son in matsa maka wallahi ni ba dan na samu ma an riga an kamo ka ba tun kafin in hau kujerar ko ka raga mulki da ba ma zan kamo ka ba zaka kowace irin ma kalma dai ka faɗa ka nuna muna tare za mu sake ka ya ce ko kusa ba zai yiwu ba haka aka yi ta nuna masa azaba iri-iri al billah ya yazo har ya mutu imamu ahmad bai tausasu ba alwasiqu billah shi ma ya zo ya karba yayyayyayyayi har ya mutu imamu ahmad bai tausasu ba sai da al-mutawakkil ya zo ya karbi mulki ya ga cewa abin nan da ake wa malamin nan fa ba daidai ba ne kuma waɗannan malamai da suka zagaye shugabanni miyagu ne ba Allah suke so ba Ya sa aka fitar da Imam Ahmad aka girmama shi ya neme shi ma ya haɗu da shi saboda ya masa goma ta arziki Imam Ahmad ya nuna baya su ya nuna baya su wannan ta sa ubangiji ya bashi wannan shugabanci na imamu ahli sunna wal jama'a ali ibn al-madini yana cewa Allah ya taimaki musulunci ya kubutar da musulunci a zamanin sayyidina abubakar da sayyidina abubakar yayin da larabawa suka yarda sannan a zamanin Imam ahmad ubangiji ya kubutar da musulunci a hannun Imam ahmad saboda a lokacin wasu malaman sun yi amfani da ruksa da suka ga azaba ta yi azaba ko barazana ta yi barazana sai suka yadda suka faɗa irin su abu nasir Tamar, irin su ali ibn madini din shi kansa shaykhul bukhari irin su ah, ah, sa'id ibn isma'il wanda aka fi sani da sa'duya da sauransu wasu daga cikinsu aka ce to yaya ku za ku faɗa ka irin su ya ibn ma'in sai suka ce kafarna wa raja'na mun kafirta amma mun dawo daga baya an matsa mana muka kafirta daga baya muka dawo shi imamu ahmad a lokacin matsayinsa ya kai matsayin da ba zai iya amfani da wannan ruksan ba wasu ma sun tsaya a kan sai sun gamsar da shi cewa Allah ce illa man ukuriha wa qalbuhu bil iman kai din nan yanzu natsa maka ake ya kamata ka ka miƙa wuya ka faɗa amma zuciyarka ainihin take da abin da yake imani ne yace to in kun rike wannan to me za ku faɗa min game da hadisin khabbab ibn al-arat da annabi yake cewa akan ɗauko ɗaya daga waɗanda suka gabace ku saboda imaninsa a sanya zarto a kwanyar kansa a ta dadira zartan nan har a raba shi gida biyu wannan bai sanya shi dawo ya saki addininsa ce to me za ku gaya min da wannan wato in kun kawo min hadisin rufsa to akwai kuma hadisin azima saboda haka ni zan rike azima abu ja'far al-ambari ya taba gaya wa imamu ahmad ya ce kaga kai mutum ne da ake koyi da kai ana ganin girman ka kada ka kuskura ka ce zaka an samu su akan wannan batu in kai haka to zaka halakar da mutane ka sani ko ba su kashe ka ba za ka mutu za mutuwa mutuwa ce ko a hannunsu ko ba a hannunsu ba dai zaka mutu kuma ba a mutuwa biyu saboda haka kakka yadda ka ansa yake cewa a lokacin da ya gaya masa wannan ya ce ƙara maimaita min in ji ya sake maimaita masa ya ce sha Allah ta'ala to haka imamu ahmad ya yi haƙuri saboda yaƙinin da yake cikin zuciyarsa da haka yaƙini wani abu ne da ya kamata a ce duk bawa yana da shi yaƙini shine ƙaƙƙarfan ilimi da zuciya za ta samu wanda babu kokonto babu shakka babu ɗarɗar a ciki shi ake kira yaƙini misali an ce yaƙini ana nufin kana da wato wani ilimi wata aƙida ƙarfa a zuciyarka da baka shakka ko misali zarratin dangane da abin da ka kullace wannan shi ne ake kira yaƙini yadda kasancewa saman a saman mu take ƙasa a ƙasan mu take kana shakkar sama sama take ƙasa ƙasa take kana jin wani zuciya kana so sa maka kan kai anya sama sama sama a sama ku take ba ƙasa ba ita ce sama eh, to jin cewa sama sama take ƙasa ƙasa take jin cewa kai yanzu a najeriya kake rayuwa ko kai yanzu a katsina kake ba ka da wani sofanan shakka wannan shi ake kira aƙida kaga wanda zai karyata ne mahaukaci wanda duk zai karyata abin da ya same shi ta hanyar ne ta wannan mahaukaci akwai waɗanda aka yi wasu 'yan ƙungiyar 'yan shakka shakkaku da sunansu wato in kana bincika tarihin musulunci ba yadda ba a yi ba a baya su ƙungiyarsu kenan wasu 'yan shakka ana ce da su su fasɗa'iyun da a lokacin mutanen greek kafin bayyana annabi isa ana cewa da su sofasta'iyun ruwa yake ce musu shakkakun wai ai in kana so ka gamsu da komai to yi shakka to irin wannan sai wani daga cikin dan kungiyar shakka sai ya mutu sai dan sai ya mutu sai aka zo ana masa ta'aziyya yana ta yan koke-kokensa sai wani dan mazhabar ya zo ya ce to kai kai shakka ma mana dan ya mutu mana ka ce kamar ma to kama dauka to kama yi shakkar ma baka haife shi ba to me zai ana ma ka yi shakkar ba kama yi auren ba yanzu yana faɗa masa haka ya ce kai wannan mazhaba ta mu ba kyau mazhabar Ƴan shakka ba kyau to su suna shakka ne cikin yaƙini suna jayayya da abin da baya buƙatar a yi jayayya a kansa a ce yanzu dare ne sai rika jayayya akan wai yanzu ba dare bane shi a gunsa kaga wannan shine suke kira safsafa wajen an ce safsafa irin wannan jayayyar ka rika jayayyar akan abin da baya buƙatar jayayya abinda kowa baya buƙatar ma a nemi dalili ya tsarrul insan ila tasdiqi shine suke kira al-ilmu daruri al-ilmu daruri bi ma'ana ya tsarrul insan ila tasdiqi dan adam tilas tilas ya gaskata abu suna cewa shine ilimin da mai ilimi da wanda baya da ilimi duk suke daidaito a kansa dan baya buƙatar bincike da zakule-zakule a ce maka a Najeriya kake kace sai an baka dalili ana bukata akan akan a baka wani dalili وليس يصح في shay'un شيء ihtaja an-nahar ila dalili? ce rana tsaka kace kuma a baka dalili to ba abinda za ka yarda da shi kira a duniya to wannan shine yaqini yaqini maratib ne yaqini hawa hawa ne mataki mataki ne kamar yadda ka san imani mataki mataki ne wani ya fi wani imani to haka wani ya fi wani ya yaƙini ubangiji ya nuna mana alkur'ani akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin kalla sawfa ta'lam thumma kalla sawfa ta'lam kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna aljahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im kaga ubangiji a wannan tsara ya ga mana matakai biyu na yaqini ilmul yaqin da kuma ainul yaqin ilmul yaqin shine samun hujja da dalili da gamsuwa ta zuciya ta yadda abinda ake gaya maka kamar ma kana ganin shi saboda gaskiyar wanda ya baka labarin abin sai ka riƙa kamar ma gashi a ka kana ganin shi a zuciyarka kana ganin shi wannan shine ilmul yaqin Allah ya ba mu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin akwai lahira akwai aljanna akwai wuta akwai siradi akwai hisabi akwai akwai akwai abubuwa gaibiyar da annabi ya gaya mana saboda gamsuwa da yadda da amincewa da muke da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama sai muke jin abin nan tabbas haka yake kuma sai kamar ma gashi nan muna ganin shi a kwallon wannan shine ilmu yaqin Allah ya ba mu labarin alkiyama ya ba mu labarin aljanna da wuta yayin da kiyama za ta tsaya mumini ya ga aljanna kafiri ya ga wuta to wannan ganin da zai yi da idansa shine ainul yaqin kamar mutum ya zo ya gaya maka ah, ai akwai wato wani tafki na ruwa a bayan gari mutumin nan kuma ka yarda da shi ɗari bisa ɗari ba ka tuhumar sa cewa zai maka ƙarya ba ka taɓa jarraba shi da ƙarya ba da zarar ya baka labarin za ka samu ilmu ya kai yayin da ya kama hannun ka ya zagaya da ke ce ga ma sai ka samu kuma ainul yaqin sai haqqul yaqin haqqul yaqin lokacin da abin ka taɓa shi kai amfani da shi to ka samu haƙƙul yaqin dan aljanna sai ya ganshi kuma gashi a aljanna bayan da ya gansa da ido sai kuma gashi a cikin indo to kaga ya samu haƙƙul yaqin dan wuta ya ganshi a wutar gashi nan ya ganshi a wutar ya samu haƙƙul yaqin da can ya samu ainul yaqin yanzu ya samu haƙƙul yaqin a ce maka wani ya ce maka zuma wani abu ne mai zaki mai daɗi akan harshe ka amince da mai baka labarin ka samu ilmin yaqin yayin da ya dauko zuma ya nuna maka yace ka ganta ma ka samu yayin da ka ɗanɗana kuma fa ka samu ubangiji ya ba da labarin haƙƙul yaƙin a suratul waqi'a fa amma in kana min al muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im amma in kana min ashabil yamin fa min ashabil yamin وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين kaga dan aljanna lokacin da ya shiga aljanna dan wuta lokacin da ya shiga wuta sai Allah ce inna hadha lahu al-haqqul yaqin waɗannan matakai guda uku na yaqini kowa da irin abin da ubangiji yake hore masa wani zai tsaya a ainihin yaqini a ilmu yaqini wani zai kai ainul yaqini wani kuma zai kai haqqul yaqini annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi me yake nema a ilmul yaqin ko ainul yaqin ainul yaqin yake so a lokacin amma dan yaqini yana da yaqini baya shakka awalam tu'min qala bala na yi imani ma'ana yana da yaƙini walakin li yatma inna qalbi abin da yake so ya samu ainul yaqin ya ga abin da idan sa gashi nan kuma yana faruwa ba kamar yadda wasu fayi suka ce ayo walakin li yatma inna qalbi ai sahibi wai ba shi ba saboda akwai wani abokin shi kafiri da suke yawo da shi <laughs> dan kafirin ya yadda wai kalbi din sahibi ake nufi ba haka bane nan yana neman ainihin yaqin ne kowane mutum yana samun gargwadon abin da ubangiji yake bashi na yaqini ita ka gane ƙarfin yaqinin mutum za ka gane ta wasu mawaƙi a wasu gurare wani abin inda za ka gane girman yaƙini da ƙarfin yaƙinin mutum guri na farko lokacin da zai tuba lokacin da ya laifi da zarar ya yi laifi sai ya tuba da zarar ya yi laifi إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون da zarar wani abu na shaidan ya gitta musu sai su farfaɗo sai su faɗaka sai kaga cewa sun gane kuskurensu irin waɗannan ba sa buƙatar kai ta musu wa'azi wani kuma in yayi laifi sai kai ta masa wa'azi sai kai ta masa wa'azi kai ta ja aya kai ta nuna sannan zai tuba kaga yakinin su ba ɗaya da wancan na farko ba wani kuma ma sai ka bi shi da lalama ka nace mishi yau da gobe yau da gobe kana ta lallashinsa sannan zai tuba kaga shi sa shi kuma bai kai na biyu ba na biyu da ka masa wa'azi sai tuba amma wannan shi kuma sai ka bi shi da lalama da sulhu kana nuna masa abin nan fa da yake yi ya fa duba fa kana nuna masa asarar da zai yi shi ma ya tsaya yana lissafin asara ya gano irin asarar da zai tafka da kuma ribar da zai ci in ya tuba kamar yana kamar kamar yana wato wani abu zai yi wa Allah na na wato na na na na gwaninta saboda haka ya ga me zai samu in kuma ya tuba ya bar abin nan da yake yi me zai yi asara kuma ya girman asara take wasu mutanen masu laifi ba za su tuba ba sai ka yi ta gaya musu cewa in kuka tuba Allah zai canza muku zai ba ku wanda ya fi wannan wato ba za su yadda kai tsaye su tuba ba saboda abin da suka yi laifi ne da sun san riba yake ci amma ba zai tuba ba ka yi nuna masa riba fa ba kyau ya ce ya sani amma ba zai tuba ba sai ka zo kana gaya masa riban nan yamhaqullahu riba Allah na rushe arzikin riba za ka kare jarin ka zai lalace in ka bar riba ubangiji zai sa albarka a dukiyarka man taraka shay'an lillahi awadahu hulawu khairan minhu sai yi sai masa waɗannan lallashe lallashen kana ta nuna masa ta goma shi da wani garabasa da zai samu da wata raba da zai shiga in ya tuba to sannan in ya da sai ci to to zai tuba kaga wannan yakinin sa bai kai na farko ba wanda shi da ya kula laifi ya zai tuba bai kai nabi ba wanda da ka dan masa wa'azi sau ɗaya zai tuba shi sai ka bi shi da lalama da lallashi da kwadaitar da shi da lasa masa zuma a baki sannan ya tuba to kaga a nan za ka iya gane karfin yakinin mutum wajen tuba haka nan wajen da musiba za ta auka mutum yayin da wani zai shiga cikin wani bala'i a nan kan gane yakinin mutum wani duk abin da ya same shi na bala'i za ga yayi hakuri ya ture, ya mai da al'amarinsa ga Allah ya nutsu wani kuma za ka ga ya firgice ya ka kaga yana ta wasu sumbatu yana wasu surutai har ma ya rika ganin kamar ko dan ya saba wa shedan ne ya rika yi wa shedan alkawarin ba zai saba masa ba abin nan da da yake yi ya daina wanda yana ga ta hanyar sa yake samu zai koma ya ci gaba wato ba zai iya jurewa ba yayin da wata musiba ta same shi ko lokacin da ya samu wata ni'ima ubangiji ya jarrabe shi ya bashi wata ni'ima sai ga yana gadara maimakon ya tuna Allah ne ya bashi maimakon ya tuna cewa ni'ima ce ta ubangiji tana buƙatar godiya in ya gode ubangiji zai ƙara masa ya ka masa maimakon ya kyautata wa bayan Allah kamar yadda Allah ya kyautata masa wa ahsin kama ahsanallahu ilai maimakon ya rika wannan tunanin kawai sai ya rika inna ma utitu ala ilmin indi ta ai daman dole in samu kuɗin ai dole ma ka duba fituka ba dare ba rana ba bacci duk wannan kwakwalwar da na samu duk wannan karatun da na yi da kwarewar da na da gogayya da na da ainihin gumurzo da na da rayuwa a ce ba zan iya samun wannan a ina ba zai yiwu ba to kaga wannan a nan ne zaka ka san ba'fu yaqini babu yaqini yana da nasibinsa na yaqini kusan kusan zero ne ma ba da yaqini a zuciyarsa haka nan inda alhaja lokacin da mutum yake cikin bukata yake cikin tsananin bukata nan ma zaka iya gane yaƙininsa wanda yake da yaƙini ba za ka same shi yana ta zuwa yana kokawa mutane bukatarsa ba za ka same shi kullum yana mai da al'amarin shiga Allah yana neman ubangiji ya saman masa mafita ba za ka same shi yana kokawa Allah ba yana koka mutane abin da Allah ya masa ba na abin nan to kaga anan zaka san karfin yakinin sa wani kuma zaka same shi da raki dan abu kadan zai same shi in yana cikin ni'ima da jin daɗi shiru amma da ya fara samun yan matsala to fa sai kai ta jin surutu kuma duk inda ya zauna wannan al'amari mu mun rasa kansa mu wannan gwamnatin mun rasa gane mata me ake da wannan gwamnatin da can da ake yana samu shiru sai dai kaga yana ta hada hada ko hamdala ba za ka ji ba alhamdulillah ba ba za ka ji a bakin sa amma da ya fara samun kuma yan matsala kai gwamnatin nan me ake da wannan gwamnati me ake yanzu ka duba dan abin da muke yi din nan yanzu an zo an hana dan abu kaza da muke samu yanzu an toshe ba ma samu mu dai wannan gwamnati Allah ka canji to kaga a nan za ka fahimci cewa akwai rauni a sa akwai rauni a sa haka nan za ka wato wajen wajen wadata lokacin da ubangiji ba mutum wadata nan ma ana gane karfin yakininsa ko raunin yakininsa an ba shi wadata wadatan nan bata sa masa girman kai ba bata sa masa jiji da kai ba bata sa shi yana taka mutane yana wulakanta su ba lokacin da ya samu wadatar da lokacin da baya da wadatar ba za ka iya bambancewa ba ɗabi'unsa ba su canza ba to kaga wannan yana da yakinin cewa ubangiji shi ke bayarwa kuma wannan abin da ubangiji ya bashi jarraba shi zai yi ibtila'i ne ni'ima daga ubangiji ibtila'i ne jarraba ce ba wai wani abu bane da ubangiji ya fifita ka da shi saboda kawai ka kowa a gurin Allah wanda yake da raunin ne sai ga yana da girman kai yana nuna isa da da shi ake harka yana gaisa da kowa farar farar da yayi wadata to sai dai a gaishe shi yana ziyara da yayi wadata sai dai da ziyara kowa kuma kamar yadda Allah ce innal insana la yatgha an ra'ahu staghna dan ganin ya samu wadata kuma sai shiga dagawa da nuna isa to anan zaka gane raunin yaqininsa me yaqini a zuciya ba zaka same shi da haka ba muna so mu samu yaqini a zuciya sai mun samu na farko al'ilm ilimi wanda zai yaƙi dukkan wata shubha ta zuciya idan mutum ya samu ilimi ingantacce nagartacce ilimin sanin Allah da sifofinsa da sunayensa mafiya kyau ilimin sanin girmansa da ƙudurarsa da ikonsa mamme, ilimin sanin girman sha'anin addini da ibada da sanin aƙida ta ƙwarai wannan ilimi zai yaƙi dukkan wata shubha da za ta tunkaro ka daga shedan saboda ka zai gadon maka da yaƙini akan abin da kake kai shi yasa babu abin da zai nuna maka Allah kamar karanta alkur'ani mai girma tadabburi cikin ayoyin alkur'ani sai ka samu yaƙini ba tare da an shiga yi maka misalai waɗanda suke na kurkusa ba ma saboda ka samu yaƙini idan ka kaucewa alkur'ani kai nesa da shi ka ɗauko wasu ilimin muka daban ka ce su za su nuna maka Allah to sai kai ta shiga kuma cikin shakka wata rana fakhruddin razi ko kuma ibnul khatib wani malami ne tun tumbatsatse a cikin ilmul kalam ilmul kalam ya rika sosai yana jingina kansa ga mazhabar al-ash'ari amma ana cewa da ya ga dama ya kafa tashi mazhabar ma zai iya saboda ya ya cika fal da ilmul kalam ba wani ilimi bane mai kyau kanku zata ilimi ne mai kyau da kaji a ce ilmul kalam ilimin cece ku ce. ilimin surutai in qultum qulla in qultum qulla nan ba aya ba hadisi to wata rana ya zo wucewa a kasuwa sai wata tsohuwa ta ga ana nuna ta ana cewa wancan malamin da kika gani yana da dalilai dubu akan akwai Allah zai baka dalili dubu da cewa akwai Allah tsohuwan nan sai ce ba dan yana da shakka dubu ba ba zai buƙaci dalilai dubu ba ma'ana ita ba ta da shakka ko kaɗan da ba ta buƙatar dalilansa dubu shi da yake da shakka dubu shi zai buƙaci dalili dubu ya kore masa shakka saboda ka ilimi ilimi nagartacce ilimi nagartacce shi ne wanda zai kore maka dukkan wata shakka ah, shi kansa razi daga ƙarshe ya dawo ya yi nadama ya yi nadama a kan ɓata rayuwarsa da ya akan wasu ilimin muka marasa amfani ilimin falsafa ilimin maltiki ilimin kalam ilimin wata tsiyaci ya fahimci cewa tun wannan ɓata lokaci ce da ya tsaya a kan laisa ka mislihi shai wa huwa samiul basir hal ta'lamu lahu samiyan lam yakul lahu kufuwan ahad ce da ya tsaya kan wannan ayoyin da ya san hanyar da ake isbatin sunofin Allah da waɗanda ake kore masa amma duk ya bazama ya tafi ya tafi wasu abubuwa daban to hanyar da zaka samu yaqini ta farko shine ka samu ilimi ilimi nagartacce hanya ta biyu ka yi ƙoƙarin yaƙar dukkan wani waswasi da zai zo zuciyarka kada ka bar shi ya samu gindin zama domin a za duk lokacin da kake ƙoƙarin ka ka gyara zuciyarka shi kuma shedan ta bangare guda na ƙoƙarin ya lalata maka ita kana kokarin ka samar wa da ka ya kide shi kuma shi ɗaya na kokarin ya samu maka da da shubha don haka sai ka rika sa ta wannan hanyar duk abin da ka san zai jefa maka ma shubha sai ka guje masa kada ma ka tsaya ka saurare shi shi yasa magabatan mu na kwarai suke cewa kada ma ka tsaya kana tattaunawa da dan bid'a har ya sa maka shubha a cikin abin da ba da shubha a kansa wani dan bid'a ya ce da imamu malik tsaya in gaya maka kalma guda imamu malik ya ce wala nisfa kalima ko rabin kalma ba zan saurare ka ba ko rabin kalma ba zan tsaya in saurare ka ba ina da ne akan aqila da nake don haka ba zan bata lokaci na akan ka ba shi yasa magabata in ba ta kure ba ba ba sa son fitowa a ita munazara muqabala domin a gurin akwai waɗanda suke masu rauni wani kuma mai muƙabalar komin gaskiyarsa saboda ba shi da karfar hujja ko ba shi da dabarar da zai fito da hujjarsa sai kaga ƙarya tana neman ta rufe gaskiyarsa waɗanda suke sauraro kuma sai su rudu su ce da yana da gaskiya wani ba zai kure shi ba alhalin ko yana da gaskiya kawai an cika masa ido an yi masa balbali an kawo masa wasu larabci wani larabci nan na can ya kasa fahimta sai kaga yayi shiru sai a ce an gama da shi a mai ko wani alhalin kuma ba a gaba da shi ba sai dai bayan da za a iya bayyana hujjarsa saboda ka kokarin kade dukkan wasu shubuhat da za su zo wa mutum a zuciya sannan ya samu al'azmul jazim duk abin da ya sani na gaskiya ya yi aiki a kansa gaba gadi gaba gadi ba tare da taraddudi ko kai kawo ba akwai wanda kullum zai yi aiki da abin da shari'a ta ce sai kuma ya tsaya ya lissafi me zai samu in yayi wannan abu to to me zai samu akwai waɗanda idan aka ce azumin litinin sunna ce sai ya rubuto maka wai wanda lada ake ba mai azumin litinin ka faɗa masa sunna ce wanda ya ishe shi aiki manzo lada azumin azumi ran litinin ko ran alhamis amma so yake sai ka gaya masa wato kamar ciniki suke da Allah nawa zai bashi in ya azumi a gaya masa farashin ya ji to kaga wannan baya da al'azm al-jazim ya kamata da zarar ya ji sunna ce sunna ce sunna ce kawai shikenan ya dai san Allah ba zai bashi haka kawai bai tashi saka kai ya yi aikin da Allah yake so to Allah zai saka ka masa Allah inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk mutumin da ya yi aiki mai kyau ubangiji baya tozarta aikinsa sai ya ga sakamakonsa amma sau tari za ka gan ana magana akan falalar wani abu ko aka faɗi wasu sunnoni na manzo Allah sai ga wasu rubutu takarda cewa to malam in an yi wannan mai Allah zai bamu kaga wannan bai da azu ko laifi yake yi a ce ya daina sai ya yi lissafin to yanzu in na daina me zan yi ta yaya zan samu hanyar abinci hanya ta kenan ta hanyar cin abinci yanzu in na daina abin nan ta ina zan kuma ciyar da iyalaina ya dinga kai kawo kenan ya daina ko kai ya daina yana ta lissafe lissafe kaga wannan baya da al'azu aljazim kana so ka samu yaƙi ne ya zama da kana da al'azm aljazim aiki da abin da ka ji na gaskiya gaba gadi kai tsaye ba tare da kai kawo ba sannan ƙauracewa duk abin da yake sha'awa ne to abin da zai zama sha'awa sha'awa suke da alaka da ma'asi galibi wanda yake ma'asiya ya san ma'asiya yake ya san saban Allah yake amma saboda zuciyarsa ta kawata masa abin ya ji yana so sai yayi to kokarin yakar wannan zai sabbaba maka samun yaqini haka nan tintintini a cikin ayoyin Allah da ake karantawa ko ayoyin Allah da ake gani sama da ƙasa su ma suna haifar da yaqini a zuciya shi yasa ibnu taymiya yake cewa waje alal imamata fid dini mawrufatan fi sabri wal yaqini ubangiji ya sanya shugabanci a addini ana samun shi ta hanyar haƙuri da kuma ta hanyar yaqini saboda Allah ya ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu mun sanya su limamai ne shugabanni mun sanya wasu daga cikin su shugabanni waɗanda suke shiryuwa da umarninmu yayin da suka yi haƙuri kuma suka kasance masu sakankancewa da ayoyinmu fa inna ad-dina kullahu ilmun bil haqqi wa amalun bihi addini gaba daya shine ka san gaskiya kuma kai aiki da ita wal amalu bihi la budda fihi min al-yaqin sabr in kuma za ka yi aiki da gaskiya dole ka samu yaƙini da farko Dan in babu yaƙini za ka watsar da gaskiya sannan dole ka samu haƙuri bal wa talabu ilmihi yahtaju ila sabr kai ko neman ilimin gaskiyar sanin addinin yana buƙatar haƙuri yanzu zama ka saurari irin wannan karatu ko ma kowane irin karatu da zaka ji na addini kai ta su dan zai rika zungurar ka kana da fa abubuwa ayyuka a gaban ka karatun nan in ma baka ji shi yau ba zaka iya je shi sati mai zuwa kuma in baka ji shi anan ba ai kaza ma zaka zaka iya ma ji a rediyo ai ana sa a rediyo za ma ka ji kai bacci ka farka ana yi ka soshe soshe abubuwa daban-daban na shagaltarwa shedan yayi ta haifan maka da su ashe yana buƙatar ka yi haƙuri ka jure ka yaƙi wannan abin tare da shedan yake kawo maka in kana so ka samu wannan ilimin kama kala mu'az ibn jabal radiyallahu anhu alaikum bil ilm mu'az ibn jabal Allah ya kara masa yarda yake cewa na hore ku da ilimi fa inna talabahu lillahi ibada neman ilimi ibada ce ga Allah wa ma'rifatahu khashya sanin sanin ilimi samun ilimi yana gadar da tsoron Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wal bahth anhu jihad bincike akan ilimi da kokarin gano matsaloli na ilimi jihadi ne kalmar jihadi a daga baya ne wasu suka kuntata mata ma'ana wasu ka ɗauka in aka ce jihadi kawai ana nufin yaƙi da abokin gaba ta hanyar takobi ka dau makami ya dau makami ku yi fito na fito shine jihadi wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan jihadi amma jihadi yana kasancewa da harshe aiki da gaskiya sanin gaskiya da yada ta wannan jihadi ne Allah ce wa jahidhum bihi jihadan kabira wala tuti'il kafirin wal munafiqin wa jahidhum bihi ay bil qur'an jihadan kabira kaga anan jihadi ne na me jihadi ne na da'awa ka fito ka yi jihadi da su ta hanyar alkur'ani ka amana ka fito ka baza hujja ka karya karya ka kawar da shubuha ka tabbatar da gaskiya wannan shine jihadul da'wa jihadul lisan kaga wannan jihadi ne kuma ubangiji ya kira shi jihadan kabira wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda za su yi jihadi saboda mu za mu nuna musu hanyoyinmu, wanda za su yi aiki tukuru da bincike tukuru na su gane gaskiya ubangiji zai nuna musu gaskiya kaga bincike akan gano gaskiya ubangiji ya kirawo shi mai ya kirawo shi jihadi haka jihadi ba ya tsaya kawai qitalul aduwi ba bisilah kamar yadda wasu ke surantawa a'a ka karantar jihadi ne ka yi da'awa jihadi ne ka yi aiki da abin da ka sani jihadi ne domin a lokacin kana jihadi da shaidan kana kokarin karya lagon shaidan da rundunar su ke kokarin murkushe ka don haka neman ilimi shi kansa jihadi ne ka a daina tsuke a daina wato wato tsuke ma'anar jihadi littattafan fiqhu sun ba da dauri wato sun taka wata rawa wajen su haifar da wannan ma'anar ta tsuke ma'anar jihadi ce jihad kitabul jihad sai ga magana yaki ne kawai ake a tare da jihad magana ce ta wato yunkurin gane gaskiya da aiki da ita da yada ta da ba ta kariya wanda duk suna karkashin jihadi don haka jihadul Ado bil qitali wannan wani nau'i ne na jihadi an gane ko wani nau'i ne daga cikin nau'ukan jihadi ba wai shi kadai ne jihadi ba saka ba gaskiya bane a ce yanzu babu jihadi kuskure ne ka ce ai yanzu duk al'umma musulmi ba a jihadi wannan abin da ake mai sunan shi jihadi na'am ka ce babu jihadi na na yaki da makami shi ma kuma ba gaskiya bane akwai inda ake sunkuru ake jihadu daf'i a Falastin suna jihadu daf'i a Afghanistan suna jihadu daf'i a Iraki suna jihadu daf'i a Kashmir suna jihadu daf'i a Cheshire suna jihadu daf'i haka wani jihadi ne haka ce ai babu jihadi gaba ɗaya an da jihadi haka kamar ka ɗauka kai a inda kake sai an fito na an yi fito na fito sannan aka yi jihadi in ba a yi wannan ba to ba a jihadi an rushe jihadi an manta jihadi wannan kuskure ne kuma tsoke ma'anar jihadi ne abinda alkur'ani da sunna ba za su goya maka baya akan sa ba shi yasa nan mu'az ibn jabal yake cewa wal bahsu anhu bincike akan ilimi jihadun jihadi ne wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqa sanad da ilimi ga wanda bai san shi ba sadaka ce wa muzakaratuhu tasbihun muzakarar ilimi bitarsa tasbihi ne bihi yu'rafu bihi yu'rafu Allah wa yu'bad ta hanyar ilimi ake sanin Allah a bauta masa wa bihi yumajjadu Allah wa yuhad ta hanyar sani ake girmama Allah a kadaita shi yarfa'u Allah bil ilmi aqwaman Allah yana ɗaukaka martabar wasu mutane ta hanyar ilimi yaj'aluhum lin-nasi qadatan wa a'imma ya sanya su shuwagabanni limamai ga mutane yahtaduna bihim wa yantahuna ila ra'yihim suna shiryuwa da shirin su sannan kuma suna shiryuwa ta hanyar su sannan kuma suna aiki da ra'ayinsu ma'ana da fatawarsu ma'ana da abin da suka bayar na shawara wannan magana ta imam ta mu'az ibn jabal radiyallahu anhu tana nuna mana cewa dole ne sai an yi haƙuri yayin da ake neman ilimi domin neman ilimi shi kansa jihadi ne kuma ta hanyar ilimi ne za a san gaskiya za a san addini addini kuma gaba ɗaya in ka ture shi za ka ce shi ne sanin gaskiya da aiki da ita sanin gaskiya da aiki da ita kuma zai yi ba sai da haƙuri wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da imam ibn taimiyya yake so ya kai gare shi zai ci gaba da wannan matashiya insha allahu kafin ya shiga batun arrida bi illa. da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa daga dakatar wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace <clears throat> ina son in haddace alqur'ani mai girma to wace shawara zaka bani domin in amfani da ita a duk wanda zai karanta alqur'ani ya haddace yana bukatar malamin da zai karantar da shi domin alqur'ani littafi ne da ba a karanta shi da ka in kana karanta shi da kato za ka yi taɓa raɓaɓiya baka sani ba ana cewa la ta'khudhu al-ilma min as-suhufi wala al-qur'an min mushafi kada ka karbi ilimi ko ka karbi ilimi daga wanda kawai takarda littafai kawai rika tarawa ba malamai suka bashi ilimin ba kada ku karbi ilimi daga wannan zai yi ta muku kwambala ba ku sani ba haka nan kada ku karbi alqur'ani daga wanda kawai daga mushaf ya ɗauka ya karanta ba karantar da shi akai ba don haka shi alqur'ani yana daga cikin abin da ake buƙatar talaki wa innaka latulqa alquran min ladun hakimin khabir ubangiji kansa ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa talakkin alqur'ani yayi allamahu shadidul quwa malaika jibril shine ya koyar da shi haka ba wanda zai koya alqur'ani sai ta hanyar koyo ya samu malami to farkon abin da zaka yi shine wannan malamin da ka samu wanda yake da shaidar ya iya alqur'ani wato an shaida cewa ya iya alqur'ani in ka same shi shi kuma shi zai dora ka akan hanyar da ya ga tafi dacewa da kai yayin da ka zo gurin sa zaka karanci alqur'ani shi kuma zai ce to ina ga ka rika yin kaza kaza shi zai baka iya abin da yake ganin zai fi daidai da kwakwalwarka domin shi zai ji yaya kake ya haddata ka take zai gaya maka abin da zaka iya sannan kuma ya baka shawarwari wanda zaka yi aiki da su ka kai ga cimma nasara don haka babban abin da kake bukata shine ka samu wanda ya san alkur'anin ya koyar da kai shi kuma shi zai tsara maka duk abin da za ka yi daga baya ina so in ji da gaske fulanin ba shi da kyau amma ina da matsala nake so in yi kuma an ce babu kyau yara na duk ƙanana ne suna da wata uku nake samun wani cikin su hudu ne duk ƙanana muna shan wahala tare da su to mun taba faɗa ina jin a wannan gurin cewa akwai bambanci tsakanin tanzimun nasl da tahdidun nasl akwai bambanci tsakanin tsara iyali da kuma ƙayyade iyali ƙayyade iyali wannan shine malamai duk sun ittifaki akan haramcin sa mutum ya ce shi daga ɗaya biyu ya daina ko daga uku ya daina aje a juyar da mahaifa ko a sa wani abin da tun zai mace za ta daina haihuwa kwata-kwata wannan shine haramun tsara iyali wannan baya da laifi yana kama da azulu wanda sahabbai suka kasance suna yi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam don gudun matansu su yi ciki wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa in Allah ya kaddara cikin ko kun yi azalin ubangiji zai haifar da cikin amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba kamar yadda Jabir yace kunna na'zulu wal qur'anu yanzil walau kana shay'an haraman lana hana anhu al qur'an muna yin azulu al qur'ani yana sauka da abu ne da yake haramu da al qur'ani ya sauka ya hana mu akwai matan da ba sa so su yi ciki da su saboda sai su kai musu azumi to kaga idan har akwai yarda ta miji mace za ta iya yin planning amma ba a yarda ta yi abin nan ta yi ta kayyade iyali gaba ɗaya ba wannan kuma ta ce mijinta ita ce mijinta ya rasu ba tare da ta samu ikon neman gafara daga wajensa ba ce ita dai ta yafe masa to amma yaya za ta yi dangane da shi ta ɓangarensa abin yana damun ta sosai in kin san cewa kin shiga haƙƙinsa da yawa kuma kin san cewa mutum ne watakila har ya mutu yana rike da ke babu shakka a wannan yanayi tun da ya riga ya mutu ba mutum ki je ki ce ya miki sai dai ki yawaita yin ayyuka na kwarai kina addu'a kina masa sadaka kina nema masa gafara wala Allah wannan ya zama makofin abin da kika yi masa na laifi an je ranar gobe kiyama ubangiji ya nuna masa ayyukan da kika yi saboda shi shi kuma ya yafe miki wannan shine abin da zaki iya yi kika yawaita yin istighfari gare shi da yi masa sadaka da nema masa Allah ya yafe masa idan kina yin wannan shi kuma zai iya zama wannan makofi ne ranar gobe kiyama akan abin da kike miki shi kuma in kun tsaya gaban Allah ya yafe miki wannan kuma yace shi direba ne ya yi accident ya da wasu kiristoci har guda ya mutu to zai yi kafara ko kuwa a'a wanda ba musulmi ba a masa kafara ana yin kafara ne ga wanda yake musulmi aya kafara ta zo a siyakin wanda yake mumini sawa'un muminin da yake tare da ku cikin ku ko musulmi ko muminin da yake cikin abokan gabanku makiyanku waɗanda ba musulmi ba ba kwa faɗa da su da kuma wanda kuke faɗa da su amma fa mumini ne wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a da haka ayat ta fara dan haka Allah madaukakin sarki yayi magana wa in kana min qaumin adu lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina wa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima kaga ubangiji ya faɗi a siyakin mumini ne wanda yake mumini ka kashe shi in a cikin muminai yake da man ka ba da diya kuma ka yi kafara in a cikin abokan gaban yake yana mumini to za ka ainihin yanta fa tahriru raqabatin mu'mina in kaga gaba magana diya dan abokan gaban ku ne ka kai musu dukiya su fara karfi idan kuma bainakum wa bainahum mithaqun mu'mini ne kuma yana cikin mutanen da suke ɗan uwansa kafirai ne amma kuma akwai zaman lafiya tsakanin ku da su to sai Allah ya ce fatahrir raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahli anan zaka yanta ku yanga za kuma ka ku ba su diya saboda anan akwai zaman lafiya tsakanin ku da su da ba musulmi bane za ku ba su diya wanda bai samu ba sai ya azumin wata biyu kaga duk ana maganar mumini ne da akashi ba wanda ba mumini ba saboda haka wanda ba mumini ba sai dai a ba su diya in kafiran waɗanda ake zaman lafiya da su ne to za a ba su diyar wannan mutum idan kuma waɗanda ake wato yaƙi ne ku da su to babu magana kuma diya babu magana diya balle kuma kuma magana daman kafara wannan babu ita saboda ba mumini bane sai wannan da tace tana wato al'ada al'ada ta dauke sannan kuma sai ta dawo tsawon kwana daya to shin wannan za ta dauke ta a matsayin al'ada ne kuma al'ada ce sabuwa ko ko a'a ta baya ce matukar dai wato ko da kuwa kwanakin sun cika kwana uku ke sai kuma jinin ya dawo kuma sannan yayi kama da jinin al'ada yadda kika san jinin al'ada bai canza ba haka yake to zaki lissafa a matsayin jinin al'ada ne zaki lissafa shi a matsayin jinin al'ada kuma zaki sake yin wanka idan ya dauke kuma yana daga cikin wannan al'ada don mace tana yin al'ada ne sau ɗaya a wata a cikin wata guda a kwana talatin sau ɗaya take al'ada don haka duk jinin da zai zo a wannan wata din ko da ya karkatsu ya dadda wato bai zo a lokaci guda ba to wannan jinin dai na wannan watan ne ba wata sabuwar al'ada ba ce daga ƙarshe sati mai zuwa ba zan samu damar zuwa ba akwai tafiya da zan yi amma ina sa ran insha Allah sati na sama wancan ba wannan ba ba mai zuwa ba insha Allah za mu haɗu a wannan majalisi mai albarka bi iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi